da farko ni dama na je zariya ne ina karatu ne a can a can zariya alhuda ta wurin ƙofan koyon bana to lokacin ranar asabar da misalin wuraren karfe ɗaya sai kira mu ake gaya mana ke cewa ai yau sojoji ga sana sun zo husainiya to da haka ya mun lokacin dama mu riga mun yi wanka da ranar za a sa tuta to dama muna so za mu je da wuri mun tsara za mu bar gida karfe uku to lokacin da aka je mana sojoji sun je Usainiya to lokacin kawai sai dai muka ci ai gwanda ma mu je Usainiya a lokacin to sai dai muka shirya gaba dai muka je dukan mu yaran gidan sai su su umma zaka ce mana ai su ma da zai muka ce a'a su zaman su su jira ai muka je in lokacin sa fita ya je sai su je to sai muka ce to muna zuwa daidai wurin a bakin nan na kofan kofan um, doka sai dai muka ga ji gaba dai ma hanyar ba yadda za a yi mu je Usainiya Bosilo ya yi yawa ta nan dai mai abu na keke na mu ya ɗesa ma hanya ya wuce da mu yana ta cewa shi gaskiya ba zai wuce da mu ba saboda ya ga halin da ake ciki sai muna irin ba ta kurma ta kawai ya ji da mu daga in ba zai iya ba ya sauke mu mu za mu iya tafiya da kafa to muna kada dai ran about MPZ sai ga sojoji sun yi yawa to anan sai kawai ya sauke mu yace shi gaskiya ba zai iya ba shi kuɗin mai kuɗin shi ya tafiya da sai muka ba shi kuɗin shi muka fara takawa a kafa sai sojojin muka ga suna dai kallon mu sai muka ga ita shahida Fatima M Lawal to su sai ta ce mu shiga a wannan keke na fi'in su muka shiga akan Husainiya ko da muka je Husainiya har jin sun ya rubi an samu shahidi shida to muka je muka shahidan sai muka je sai aka ce to mu je mu ringa dogo dutse muna irin kai nan waje da yake mu ta nan hanyar baya muke to nan muka zo muna ringa ɗiban dutse muna nan da aka yi sal la'asar har wuraren magaraba to sojojin sai ta ƙara ƙaro su aka sai ƙara cika husainiyar su ta ko ina inda ma muka zuba dutsen har sai har suka kai sai sun ma rufe gaba ɗaya daidai inda muka zuba dutsen to sai dai aka zo wannan mota nan na yan isa aka zo aka kara ta daidai wannan wurin da ice sai muka kasu gaba ɗaya aka kakkara to daga baya shine sai muka zo muka na zauna ana tasbihi ana kamar sallah suna yi masu mai diddi na ana har wuraren karfe uku uku da rabi to sai dai suka fara yin sanarwa suka ce ya ku yan uwa musulmi inda a cikin wajeniya ba iya talla muna so ku fito za mu yi bincike da hasu uku suka yi wannan sanarwa to mu dai a ta gefe mu gaskiya ban ga wanda ya fita ba to daga nan karfe uku da rabi da wani abu sai kawai muka da sun kunna hasken gaba ɗaya fitar da su da gida ma Husaini an kashe hasken ta to a lokacin da suka kunna hasken su ba a daɗe ba sai dai muka an fara harbi to aka fara harbi suna nan suna ta harbi nan lokacin da aka fara harbo gwamnati da yake gwamnati shine na farko abin da suka fara harba mu ko mun je ta bayi mu alwala to da aka harba gurnat din ko kana tsaye zaka je kawai ka faɗi ba wai ba ka san lokacin da ka faɗi ba to bayan lokacin sai muka ranar wurin da aka ba mu aiki to muna nan daga bayan lokacin sallah asuba muka ji muka alwala muka zo muka yi sallah kana sallah amma bula ta ko ina yana iya kana ganin shi in ma kai shi da kana ganin ta ko ina to har dai muka yi sallah muka yi komi to lokacin wuraren karfe shida da wani abu to ina daidai nan wani wurin wannan gidan nan na bayan Husainiya din ta to ina daidai wurin nan ta sai dai na ji kamar gina ya faɗi sai wanda muke ta ita ta mata ni ina jin gina ya faɗi sai ce a ita ma haka take ji juya da zan haka sai dai na ga jini yana zuba ga na sai na ce mata ba gina ba ce har gina na aka to na haka in ciro waya in ce bari in kira gida in ce musu ai an harbe ni to ciro wayannan da zan yi sai na ji wani soja kawai sai na ga fincike jari na fincike da na je sai hijabin ya fita sai ya zo ya jajja mu aka fitar da mu kawai fitar da mu da kawai sai mu ga sun kai ta dukan mu da irin dai duka ne na abana sun da suka gama dukan mu ne to lokacin ina jin kishi kamar dai ban ma san yadda nake ji sai na ce mu wannan su da yace kishi nake ji ko sai na ce mishi eh. to dama akwai ruwan da aka aje sau kwana kawai sai ya ya dinga zuba min ta kunni ta ko ina ya dinga zuba mana ruwa to lokacin da yana zuba mana ruwa sai muka ce to ai da wannan abin da ya mana dama ya kyale mu suna dai ta irin zage mu ai ga yanan mun ce sai ka zaka zaka ka san yanzu ya tsere ya ban mu na cikin wahala na ce musu mu malam ba zai ta obaran mu cikin wahala ba suna dai irin kamar zage mu suna nuna cewa shi malam shi ya tsira mu kuma mun wahala kanmu mu mu ko muna nuna masa cewa ai ba haka bane har wani soja yake cewa wai ina magen da muke kira yanzu ya taimake mu ka ce mun fi karfin mu kira mage sai dai mu kira imam mahadi shi suke nufi da mage dama sai dai mu kira shi yanzu ya taimake mu saboda shi dama duk lokacin da ka kira shi zai kawo maka taimako ko da ko ba za ka gan shi ba sai dai suna dai mana izgili to daga nan ne duk gaba ɗaya suturin mu suka cire suka ranga duka mu ta ko ina to daga baya sai dai shi wannan sojan ya zo ya zo aka kwashe mu aka kai mu bakin titi to a bakin titin husainiya ne aka ganka za a zo a tambaye ka wanda yan aka ga harbin da aka maka bai mugun wuri bane to za su kara maka to aka zo aka tambaye ni aka ce ina karbe ni sai da da mali ban san ma an harbi ni a tafin kafa ba a sanya na ne kawai aka harbe ni sai na nuna mishi sai ci yi eh, ai wannan shege ba ta wuce minti uku ba sai dai kawai na yi dariya sai dai na juya sai ce me nake mu dariya sai na ce ba kuma to a nan ne dai suka gama mana wulakancin da suke mana a kwashe mu aka yi bariki daga barikin ni da aka gama suka gama wulakanta mu sai dai suka kai mu shaka to ranan abin nan ranar lahadi din da mu aka yi mu shaka to da safe lahadi ranar atanin da mu sai aka dawo da ni na ofis a nan na yi jinya wata biyar bi uku aka man ɗaya a tafin kafa ɗaya a nan ɗaya a bayana to shine wani shi ɗayan na tafin kafa na da wannan na bayan na masu da na yi sati uku tukun sani aka samu arin da yake lokacin ina da kariya da kafan ba a juya ne lokacin sai daga baya an juya ne za a je lokacin da ma aiki tukun sani aka ga wannan harbin sai aka dakata aikin da za a yi, sai da can bayan yayi sauki tukun sani aka ma aiki ni ina kallon harka ne a matsayin abu ne daga Allah saboda da ba haka ba irin yadda sojoji suka mana irin wannan abu ko harbin da aka mutum ma lokacin da ya ga lokacin da aka harbe ni da ma lokacin da ina kwanci asibiti duk wanda ya gani yanzu zai sha mamaki saboda da ba abu ne na Allah ba da ma zan kawo yanzu ba don duk wanda ya gani lokacin yanzu ya gani sai ya sha mamaki kuma dole mutum ya ce lalle wani abun daga Allah ne ba daga kowa bane kowa ja da shi kuma da Allah ya ja gaskiya ba zan iya kidan adadin waɗanda suka sha ba saboda titini na husainiya gaba ɗaya duk sisters barazu duk su ne gaba ɗaya ga suna a kwakwance ba aka gane mutum yana da rayuwa ko kuma mutum yana rayu saboda an wahala ga dukan da suka mutane sannan ga harbi ba yadda mutum zai yi duk yadda mutum ko motsin kirki ga mutum yana to zaka ga an sa sanda ne an buge shi ta ko ina to shi yasa ban gane irin cewa mutum ila adadin mutum ne suka yi shara ko mutum amma dai mahiwancin wurin gaskiya duk ba su da rayuwa eh a gaskiya lokacin eh, eh, da nake samun labarin gele suna ce min ga sojojin da kawo su ake sannan muna cikin magana sai ana ce mu ai harbi ma ake to daga baya da na ji an ce ana harbi sai na daina kira yan gelle su din saboda ni ma kira na ake ta ko ina ina ɗauka kiran wannan wannan yana shigowa ina ɗauka kiran wannan yana shigowa don shi ba samu ban samu lokacin da na ci gaba da magana yan tambo sai dai nan waɗanda suke yin magana da ni gaskiya ko kala uniform din su ma wuraren kala uniform uku suke da shi ta ga kala uniform uku akwai masu dark akwai masu light akwai masu wanda dai gashi nan da ka gani kuma wasu fuskokin su gaba ɗaya duk a rabu suke ba a ganin fuskar su don ko wani wanda ya zai muna magana yana tambayar mu me sunan mu fuskar shi a rufe take sanin nashi duk farare ne hannun shi tana inda safar shi bai da rufiya ba fararen hannuwa ne suke da shi da gani ga sanan dai kala kala gaskiya wannan wa ne, ina da tabbatin jaran shi bature na koi kalar turanci shi ba ɗaya yake da nan ba kuyan yanda yake magana eh, shi amfanin shi yana taimaka min ne wurin irin daga kafata kama ka in zan tafiya saboda yatsun ba su motsi bayan sai ba yadda za a yi in dago shi wurin tafiya in ma zan yi tafiya in di ba wannan takalmi sai dai in ranga tafiya kamar ina jan kafan ta gefe amma ina da wannan takal wannan sai in ranga daga shi yana ce min ina daga kafata saboda ban iya daga ta in ban da shi to ya kike jin kafa yanzu eh gaskiya yanzu da sauki idan da kwata kwata miki take straight amma yanzu ta dan fara lankwasa duk da bakin ta haka ba na iya lankwasa ta yanzu gaba sannan ko zuwan niki ba na iya duka gaba ɗaya haka in duka gaba ɗaya sai dai iyaka ta haka Thank you.